Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna dauke da wani rahoto ne na musamman game da wata zanga-zanga da mutane masu bukata ta musamman suka yi a nan cikin birnin Washington DC kusa ma nan da ofishinmu wato daura da majalisar dattijai da kuma 'yan majalisu. Wato wasu masu rajin kare 'yanci na mutane masu bukata ta musamman kenan wanda ake kira da adapt community wanda su ne suka fito da wannan zanga-zanga domin nuna wani bakin cikin abin da yake faruwa a da suka ce a nan cikin Amurka wanda suka bayyana cewa kowace rana a nan cikin Amurka akwai wata cibiya wadda take azabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyoyi daban-daban wanda kuma take magana ita wannan kungiya da cewa dole ne sai an kwatan musu yancinsu an ba su hakkokinsu ma'ana an kare musu martabarsu wanda kuma wannan kungiya har biyan su kuɗi ake yi domin su wannan aiki suka ce sunan kungiyar Zajja. George Rottenberg Center wato wata cibiya ce ta lura da mutanen da suke da bukata ta musamman wanda kuma sun nuna cewa wannan kungiya tana amfani da hanyoyi na azabtarwa ko kuma muzantawa wajen ganin cewa ta ladabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman wanda suka ce har wannan kungiya takan yi amfani da abubuwan da ke amfani da lantarki wajen ɗaɗana wa mutum domin ta ja shi ko kuma ya wani bayani wanda ake ɗaɗara wa mutum domin me in ya samu ta ja shi wannan wutar dole zai yi bayani ko kuma ya yi wani abin da ake so wanda wannan abubuwa na wutar lantarki suka nuna cewa ya fi karfin dan wani dan guntun kulki mai wuta da yan sanda suke amfani da shi wanda shi ma kamar lantarki ne wanda in aka dodara mutum sai jikinsa ya mutu sai a sa mai hankwa ko kuma a daure shi ko kuma a murkushe shi a tafi da shi to suka ce wannan wutar da ake amfani da ita akan mutanen da suke da bukata ta musamman ta fi azabtarwa fiye da wannan abun domin ta fi shi karfin wutar lantarki a jikinsa wannan ta sa suka ce kuma ɗaya daga cikin abin abin da ya sa wai ake wannan abubuwa da suka bayyana shine ganin cewa misali kila wannan kasashen yana da dan damuwar da za a ce zauna ba zai zauna ba kila ko taurin kai ko wani abu makamancin haka za a ce zauna sai a amfani da wannan a sa dole ya zauna ko kuma a sa shi wani abu dai da ba shi ya niyya ya yi ba wanda suka ce har biyan ma'aikatar ake domin ganin cewa sun yi wannan aiki na azabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman to abin da kungiyar take magana shine wayannan mutane masu bukata ta musamman mutane ne kamar kowa idan wani laifi suka yi ya kamata a kai su gaba bankole koliya manta saba ne su ma a yi musu hukunci a yanke musu kamar yadda ake yanke kowa wanda za a kai prison akai wanda za a kai gidan horarwa akai wanda za a ba wa wani horo a bashi duk irin wannan maganar da suke kenan akwai wata yar majalisa da ta ce ita ma fa ta taba cin karo da wannan abu mai muni ko kuma na azabtarwa sunanta Janifa Musamba wanda ta ce da kyar ta kai labari akan wannan al'amari ta ce abin kamar daf maciji ke in aka sa ma zaka ji kamar kunama ta harbe ka ko kuma maciji ya sare ka domin zaka ji ya shiga jikinka cikin raɗaɗi da zafi wanda kuma lokaci sai ka ji ka kame saboda tsabar yanda ya ja ka a jikinka saboda lantarki ce a jikinsa sannan kuma yana haifar da ƙuna a jikin fatan mutum ko kuma ɗaye ta wannan duk irin kaɗan daga cikin abubuwan da suka ce suna fuskanta kenan sun bayyana cewa ko majalisar ɗinkin duniya da kuma ma'aikatar shari'a ta amurka da kuma jihar massachusetts sai da suka yi magana akan wa'annan ƙungiya ko kuma wannan cibiya ta jrc wato kamar yadda muka ce the george rottenberg center wanda kuma tun tunama suke wannan magana ba wai yau suka fara ba tun a 1971 to aƙalla kenan shekaru arba'in da bakwai kenan duk kuma wannan hukumomi sun yi magana ne gan kan wannan kungiya wadda suka nuna cewa suna amfani da karfin tsiya da kuma azabtarwa da wulakantar da mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyar amfani da abubuwan da suka shafi kimiyya domin tabbatar da cewa sun samu abin da suke sun su tatsa a jikin wayannan mutane to wannan abu ne da na bayyana muku yasa wannan mutane masu kokarin fafutukar kwatar yancin nakasassu ta adapt suka yi kokarin ganin cewa sun yi zanga-zangar da za ta bayyana bakin cikin su su domin ganin an magance abin da yake faruwa din ko kuma daɗe yana faruwa. Abokiyar aikinmu Hafsat Maina Muhammad ta halarci wannan waje na taro ko kuma zanga-zangar da mutanen masu bukata ta musamman suka yi ga yadda ta bamu rahoton. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka suna na Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC. Muna nan tare da nakasassu zanga-zanga akan wasu abubuwan da suke nema gwamnati ta yi musu. Uh, what's your name? Uh, my name is Priya Perna. Priya Perna. Yes. Okay. Uh, so what are you here today for? Yeah, so ADAPT is here right now in front of the Health and Human Services um, demanding that Secretary Azar um, Secretary Azar uh, essentially released out of pre-written regulations. They're finalized in 2016. They're ready to go. All they needs is a signature from Commissioner Gottlieb of the um, Food and Drug Administration. We need these regulations. That's why we're here. Um, these regulations would ban the use of electro skin shock at the Judge Rottenberg Center. So we are essentially torturing disabled Americans in Massachusetts. We don't allow this type of behavior um, to prisoners that we capture. We don't allow this type of behavior to any other population but disabled people. Okay. So a takaice tana cewa uh, suna neman gwamnati ta sanya wata doka na a daina cin zarafin su kuma a daina wato kuntata musu musamman na kasassun da ake neman a uh, wato tsayar da su ko kuma a daidaita halayensu waje daya suna neman irin abin da ake amfani da shi na a tozarta musu a ji musu masu ciwo da sauransu suna neman a sanya doka ko kuma a dokar ta fara aiki kan a daina wannan abubuwa saboda ba kowa ake wa ba ba a yi wa kowa wato ba a yi wa kowane dan adam illa na kasassu saboda haka suna neman yancin su na a daina wannan tozartawar na a daina wannan cin zarafin nasu Hi, what's your name? My name is Alison Okay, Allison and Mike. Mike. So, um, and how long has this been going on? For years. And the Trump administration and the Obama administration has led the torture of disabled people in Canton, Massachusetts to Judge Rod Burton continue to go on. And I see you are very emotional about this. How does this make you all feel? I mean, those are our sisters and brothers. So we're out here fighting not only for their freedom but for their lives. Hmm. Okay, Mr. Mike, would you do you have something to add on? Yeah, this, is, this been going on since 1974. A takaice Alison da Mike suna cewa suna son wannan doka da suka saka a sanya ya fara aiki kamar da yadda sauran mutane suke faɗi kan cewa ana tozarta musu ana cin zarafinsu idan kuna sauraron mu za ku ji wasu ƙararraki a wannan ƙarar mutane ne waɗanda ake tozartawa waɗanda ake ɗaure da su ake tozarta musu ƙarar yadda abin yake musu ciwo ne kamar yadda kuke ji yanzu. a takaice abin da suke cewa suna son sakatare azar wanda yake kula da hukumar ma'aikatan lafiya da ya tabbatar cewa dokar nan tana aiki kuma an daina cin zarafin na kasassu kuma mutanen su dawo cikin al'umma yadda suke cikin al'umma cewa su yan uwansu ne kuma ba za su bar su su takayyara ba daga nan birnin washington dc sunana hafsat maina muhammad sashen hausa na muryar amurka gargaɗe mai gina ra mai mugunta gargaɗe mai gina ra kai ka faɗa gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gargaɗe mai gina ramin mugunta. gina ramin mugunta. Kai ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina ramin mugunta. Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai ƴan uwa mu sa alheri zuciyarmu taimana daɗi. amma ha mu bar na da min mugunta mu gargaɗe mai gina da min mugunta gama shi mai gina da min mugunta ya taɓe nan Duka duka madadin Hafsat Maina Muhammad a nan shirin na kasa ba kasawa bai kammala sai wani makon in Allah ya kai mu za mu sake dawa ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka ma shirin ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da take haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. mu zama lafiya. Na kasa ba za ta zama kasawa.